فاتقوا الله عباد الله إخوة الأعزاء وفراس الأقيدة خطبتنا اليوم تدور حول النصح لمن يطلب القيادة أيها الإخوة والأخوات المسلمون في هذه الأيام نوجه الانتخابات وترشيح القادة ومن المهم عباد الله أن ندرك أن الخيارة ليست منصبا يطلق للرياسة فقط بل هي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة تؤثر في المجتمع كله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يئذكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عباد الله فالقيادة مسؤولية كبيرة واختيار القائد الصالح ينعكس مباشرة على رفاهية المجتمع ووحدته النصح عباد الله النصح للمرشحين والناخبين اولا اختيار القائد المتقي لله سبحانه وتعالى القائد إذا لم يتق الله سبحانه وتعالى هذا المجتمع إلى الضلال والحلاك إياذا بالله إياذا ثانيا عباد الله تجنب المحابات والانتماء قبلي القادة تبنى على الكفاءة والنزاهة لا على القرابة أو الأسبية ثالثا عباد الله العلم والتحقق قبل اختيار لا تعتمد على الوعود والشعارات بل حف أعمال وسياسة المرشحين رابعا عباد الله الدعاء والاستخارة قبل التسويد أسأل الله أن يهديك لاختيار الأفلح والأكفى خامسا عباد الله الحفاظ على السلام والأدب اختلاف الآراء لا يبرز النزاع والشقاق فالوحدة أساس قوة المجتمع سادسا عباد الله تجنب الفساد والكذب القائد الصالح يتحلى بالصدق والأمانة ويحكم بالعدل اللهم دنا في اختيار قادة الصالحين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين Wasalatu wasalamu ala rasulillah! Sallallahu alaihi wa عليه alihi wa sallam. My dear brothers and sisters in Islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, Today is 16th of Shawwal 1447 the Hijrah which is start April 2026 All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala We praise Him seek his help, and seek his forgiveness. We seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the evil of ourselves and from the consequences of our deeds. Whoever Allah subhanahu wa ta'ala guides, none can mislead him, and whoever he allows to go astray, none can guide him. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah alone, without partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam is a servant and a messenger. My respected brothers and sisters in Islam, our today's sermon dwells on advice for those seeking leadership. May peace mercy and blessings of Allah be upon you all. My respected brothers and sisters in Islam, in these important times, many of us facing election or candidates seeking leadership. It is crucial to remember that leadership is not a light matter. It is a great responsibility with profound impact on the entire community and the nation at large. The Almighty Allah subhanahu wa ta'ala says in His book, إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها meaning indeed Allah subhanahu wa ta'ala commands you to render trust to whom they are due and when you judge between people to judge with justice Excellent is that which Allah instructs you. In this, Allah is ever hearing and seeing. Surah An-Nisa, Ayah 458. And the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar Meaning, each of you is a shepherd and each of you is responsible for his flock. Sahih Muslim. This reminds us that leadership is a heavy responsibility I the choosing righteous leader directly affect the well-being of the whole society. Advice for candidates and voters. One, choose a good, fair leader A leader who does not fear Allah subhanahu wa ta'ala may lead a community to ruin. True leadership requires fight that is taqwa and accountability before Allah subhanahu wa ta'ala. Two, avoid favoritism and tribal loyalty. Leadership must be based on competence and integrity, not family ties or tribal affiliation. The prophet warned against following desire, for they lead to misguidance. 3. Relying on knowledge and verification, as the mind, the and character of those who seek leadership do not be swear only by promise or campaign slogans. Allah says, and do not pursue that of which you have no knowledge in this hearing, sight, and the heart about all those one will be cautioned. Fourth, pray before casting your vote. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide your heart towards choosing the best leader for the benefit of the community and our nation. And this, the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala says, whoever asks Allah for guidance, he will guide him to goodness Number five, maintain peace and justice. Even when opinions differ, avoid disputes and division. Unity and harmony are the foundation of a strong society. Six, prevent corruption and dishonesty. A righteous leader is marked by truthfulness, justice, and truthfulness. Leadership without this value brings harm and destruction to mankind as well as others creator. May Allah guide us in choosing the righteous leaders in our country. May Almighty Allah subhanahu wa ta'ala bless our life. ‘Yan uwa masu girma, saƙonmu a taɗaice dangane da eh, shugabanci a irin wannan lokaci da muke fuskanta ƴan uwa na rigingimun zaɓe a wannan ƙasa tamu Najeriya. Ah, na farko, ka sa a zuciyanka Allah kake bautawa. ba mutum ba na biyu duk abinda da za ka yi kai domin Allah sannan kuma karka taba yarda a yi amfani da kai ka zama kamar wani abun nan a baka kuɗi a ce ga abin da aka son kai ko da wannan abun bala'i ne a wannan kuskure ne leadership shugabanci amana ne yan uwa da masu yin zaben da waɗanda za a zaben Allah ne da kansa yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana ku. ku ba da hakki amana ga masu shi ashe nan ka zaɓi shugaba na gari mutumin kirki ba wanda zai jefa ku cikin fitintunu ba shi ne haƙƙin da yake kanka ɗan uwa ko da ɗan ka ne bai cancanta ba me za ka gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah ya tsaye da kai kai bayani shi kenan sai ka zaɓi abin da ya fi dacewa ya ba ba ka zaɓi za ce to ai ba ni da abin da zan iya kare ka gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin ne Muhammad yana faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu ciwo kuma za a tambaye ku wani after another akan abin da kuke kiwata saboda haka ƴan uwa masu girma mu kiyaye wannan zabi shugaba na gari kuma ka yi addu'a Allah ya taimake ka ba ka da wani wisdom ba ka da wani fasaha ko wani hikima da za ka ce za ka yi amfani da shi a'a baiwa Allah subhanahu wa ta'ala ka yi abin da za ka iya yi ka baiwa Allah maɗaukakin sarki ya maka agaji ya maka taimako ya maka mai ya zamo shine mai maka jagoranci to amma in kana tunanin fahimtar ka ne da kai kana da wani tsari ga abin da son ka yi to sallah ya barka da baranka saboda ka yan uwa masu girma kasan mu ta Najeriya muna bukatan addu'a ka yi addu'a ka bar wa Allah zaɓi mu yi ta addu'a yan uwa mu dina la'antar shugabannin mu kamar yadda muke yawan faɗa la'antar shugabanni illa ne yana bakfa da zai dawo kanka kuskure ne aibinta shugabanni sai dai kai musu addu'a Allah ya gyara su ka ci Allah ya gyara saboda aiki ku kuka tura suke muku aiki idan Allah ya gyara sai kuma sai ku gyara. amma zuciyanku in ya lalace sai kuma Allah ya jarrabe ku saboda haka Allah muna roƙon ka gyara mana zukatan shugabanninmu ya Allah muna roƙon ka kasar mu Najeriya Allah kawo mana mafita tunu da bala'i da muke fuskanta from different angles din uwa Allah muke roƙo bayan Allah ne wala Allah ba abin ba su ba kowa bane Wala ya jarrabawa ne Allah ka yi ma bayanka ya Allah mun tuba Allah ka yafe mana mun tuba Allah ka yafe mana Allah wa'annan azzalumin ka sa su dena ka sa su dena bayan Allah ne nake su dawo su bauta maka ya Allah su yi hakuri su dawo su bauta maka saboda duk abin da kai na barna zan a ka gaban Allah subhanahu wataala so ake son ka ije wani abu ko da baka nan a dunga ambatonka a cewa ni mutumin kirki wani kaza wani kaza wani kaza wannan ne tarbiya mai kyau tarbiya mai kyau yanzu yanzu na zuwa ji uwa da kujibir yana wa'azi yana bunta zuwa ga sanata abin da ya yi a wannan wuri dan alhamdulillah yana da ransa Allah yana ambata sunansa ko da ya mutu ma za a ce ya yi wani abu to wannan ɗabi'a ce ka yi abu mai kyau a ba da labari kunnin ka ji akwai hadisi ya tabbata sahabbai suka ce ya rasulallah kakan yi wani aiki amma sai kai jama'a na yabonka sai ce wannan alamu ne Allah ya yarda da wannan aiki ba kai kace su je su yi ka ba to kai ma dan uwa karka lalata rayuwar ka rekod ɗin ka lalace a ce ku ne ƙananan yan iska a lokacin ku na aka yi kaza to wallahi ba tarbiya mai kyau bane kai abin da al'umma za su yi na amda shi kai ma ka zauna cikin al'umma ka samu kwanciyar hankali ka samu natsuwa ka samu menene da sauransu wallahi al'azim da mai girma sanata ya yi abin da bai dace ba wala bai iya zuwa ya zauna cikinmu wannan kowa ya san kowa ya san wannan shi da ɗabi'a in kuma ka gwada yau ka zamo shugaba ka yi tsiya ka gane gobe za ka da cikin al'umma ko za ka iya zama to saboda ka yan uwa masu girma wannan kasa ta muna buƙatar addu'a da faɗa wa jagororin gaskiya duk abin da zai zama mana matsala mu gyara saboda girman Allah kada ya zama kuɗi kuɗin nan ba komai bane a ciki za a baka kace lalace har taken mu ne ake ce ba mu da tsari in lokacin zaɓe sai a zo a ba da wani abu akwai maka gishiri da manja da zani da taliya in ka ci ka rabonka kenan har ana cewa sai a tura mota ya tafi in mota ya tafi to ba ku ƙara gari kuma sai an dawo wani shekaru wallahi abun na sai ya gaskata kan al'ummar mu kullum ihu karan buɗe rediyo kullum social media bala'i iri iri wato creative mu kansu problem mu muka creative mu kanmu problem sai kuma Allah ya jarrabe mu amma kalmur farin da wani hadisin da bai inganta ba cewa wai ana ba ku shugabanni daidai irin mutane wannan ba fuka annabi ne faɗa ba a'a in kun sa amma Allah Allah zai jarrabe ku in shugaba ya zama mutumin kirki ku ka lalace sai matsalar ya tsaya a kan in shugaba ya lalace ku zama mutumin kirki sai Allah ya taimake ku ya karbi addu'an ku to haka yan uwa mu gane kurakuran da muke mu roki Allah Allah subhanahu wataala ya gyara mana tarbiyyar mu Allah ya taimake mu jami'ar mu muna da convocation next week muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa ai wannan bikin cikin lafiya duk abin da zai zamo matsala ya Allah muna roƙonka ya Allah kai ne ubangijinmu kai ka ce mu roƙe ka ya Allah kawo mana mafita a wannan ƙasa mu duk waɗannan perpetrators of evil da suka addabe mu ko ina Allah bayan ka ne Allah ka sa su daina Allah ka sa su daina in ba su daina Allah ka tona asirin su Allah ka warga za al'amarin su ka kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya ya Allah kawo mana zaman kasa lafiya a wannan kasa ta na nasarawa da gari namu na kefi shugabanni da muke sa tsammanin zuwa su nan gaba kaɗan da jihanmu da najeriya ya allah bayan ka allah ka za a mana na gari wanda za zo masu bautanka suna kishin ka suna kishin bayan ka ya allah allah ka taimake mu yan uwa idan muka gama sallah muna da ɗaurin aure please a yi kokari don allah a ba da haɗin kai a yi haƙuri ba zai wuce minti biyar shida bakwai goma an tashi ba kuma ila salati kuma yarhamukumullah